الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين يوم ashirin daidai ga watan ramadan wannan rana rana ce ta musamman ranar farin ciki ranar gode wa Allah da Allah ya kawo mu za mu fara shiga goman ƙarshen watan ramadan rana kuma damuwa don mun fara sallama ga watan ramadan akwai hukunce hukunce na shari'a da suka shafi waɗannan kwanaki masu albarka goman ƙarshe na ramadan abu na farko dai an ce a cikin hadisi riwaya ta tabbata annabi rahama sallallahu alaihi wasallama hadisin bukhari hadisin muslim abu dawud da tirmidhi da sahih ibn majah wanda Allah yana ƙara himma ya ci tahidu yana yin ibada a cikin waɗannan kwanakin goman ƙarshe sama da ibadar da yake yi a jiya da shekaran jiya da farkon ramadan ana buƙatar duk musulmi duk musulma yau ɗin nan a kimtsa yau ne ranar fara sallar ta hajji kuma waɗannan kwanaki kwanakin wato wato kwanakin ban kwana ne ga ramadan kar ku manta da yawa akwai wanda muka yi ramadan da su a bara yanzu ba ta to ba mamaki ke ma ko kai ma ramadan ɗin ƙarshe ne za ka yi to ana buƙatar musulmi su ƙara himma da ibada sama da wacce suke yi wanda bai yi sadaka ba ya yi ƙoƙari ya yi ƙoƙari ya yawaita yin sadaka a cikin waɗannan kwanaki na goma ƙarshe wanda bai yalwata wa iyalinsa ba a wannan wata ya yi ƙoƙari kafin waɗannan kwanaki su fita ya yalwata wa iyalinsa wanda ya saka ci akan sallar asham da sallar tarawih bai yi ba to yanzu fa kada ya kuskure wannan goma ƙarshen bai raya rai ba ana yin ibadu kamar haka Laili ta tahajjud Allah ce wa minan al fata hajjar bihi nafilatan laka ya an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda a cikin dare lalle ka yanki wani lokaci da zaka tashi kana sallar tahajjudi sallar tahajjudi sunna ne sallar tahajjudi ibada ne kada ku rutsu da waɗanda suke yi wa mutane maganganu na karya musu gwiwa na hana su himmatuwa akan wannan sallah din masallatai ai fito ai sallar tahajjudi raya masallatai ai tahajjudi wanda zai iya yi a gida ya zauna ya yi a gida Allah sa albarka idan mata suna so su fita za su je sallah mazajen su su kyale su su je dan annabi ya ce la tamna'u ima Allah masajid Allah kada ku hana bayin Allah mata zuwa masallatai alaji idan kai ba za ka samu zuwa ba ka bar ka ta je ta yi sallah ta yi addu'a da yan mata da yara da dattawa da tsofaffi a tashi a yi sallah mafi rinjayen daren nan a raya shi a ta sallah tun karfe sha biyu da rabi ko karfe ɗaya a yi ta bugawa har lokacin sahur a yi sahur sannan kuma a zo masallaci a yi sallah da asuba sannan a koma a yi bacci da safe a huta wannan dare ana so a raya shi a irin wannan lokaci manzon Allah yana bin yana bi kamar yadda ya zo a cikin riwaya ba ma ramadan ba inda dare yana ta da iyalinsa yana ce a tashi a yi sallah a tashi a yi sallah da haka sallar tahajjud din nan ibada ne kuma sunna ce mai karfin gaske da ya kamata mu raya waɗannan kwanaki a ciki akwai itikafi waɗanda Allah ya ba su dama suke da lokaci su je su shiga su yi itikafi wa antum akifuna fil masajidi ya yayi bayani akan itikafi masallatan da yake akwai na mata wurin mata mata ku nemi izinin mazajen ku wanda ba ku da shagulgula da yawa a gidaje ko kuna da masu aiki ku je ku shiga itikafi ko mutum ya je shiga itikafi da shi da iyalinsa wannan addini ne wannan ibada ne al fil masjidi zama a masallaci a itikafin nan a kula da karatun qur'ani salatin annabi karanta ainihin zikirai da wuridai wanda suka tabbata a sunna a nisanci chatin a cikin itikafi a nisanci yawan duba whatsapp a cikin itikafi a nisanci yawan duba facebook a cikin itikafi a nisanci shiga youtube a cikin itikafi duk abin da zai ɗauke hankalin mutum bai samu ibada itikafin na makare a nisanci yin abokanai da hira ta banza mara amfani a cikin itikafi masu hali ku taimaka wa 'yan itikafi ku kai abinci masallatai akwai ruwan ruwan sha masallatai a raya masallatai da wannan itikafi ku kyale mutane su yi itikafi hukumomi ku bar mutane musulmi su yi itikafi su bauta wa Allah ku ba su dama su je su yi itikafi su yi addu'a wa ƙasa Najeriya tana buƙatar addu'a a gaya wa 'yan itikafi su yi addu'a su roƙi Allah Allah ya ba mu zaman lafiya ba wai a hana su je su yi itikafi ba wuri ne na addu'a wuri ne na roƙon Allah wuri ne na kusantar ubangiji babu mamaki ku ga Allah ya karɓa mana ya biya mana ya biya mana bukatunmu da damuwa da tashin hankali da bakin ciki da muke ciki a wannan ƙasa da tsoro da muke ciki a wannan ƙasa ta albarkar yin addu'o'i din nan a lokacin itikafi limamai ku ta karanta mutane qur'ani a cikin sallolin tahajjudi a yi qur'ani a karanta shi da kyau da kyakkyawan sauti mutane ku ta sauke ƙur'ani a cikin itikafin ku ku riƙe alƙur'ani ya zama abokin hirarku a cikin waɗannan kwanaki na goma ƙarshe sannan kuma a shirya shiri na musamman ga waɗannan goman ƙarshe yau ne dai kamar yadda na gaya muku insha Allah ta'ala na a fara Allah ubangiji ya sanya mu cikin masu cin moriyar waɗannan goman ƙarshe ta hanyar yawan salloli ta hanyar yawan tahajjudi ta hanyar yawan karatun Qur'ani ta hanyar ba mutane sadaka ta hanyar kaiwa ziyara gidajen marasa lafiya ta hanyar kaza ta hanyar kaza ta hanyar kaza wannan shine ƙarshen kwanakin da suke a cikin watan ramadana kuma kwanaki masu tsada ga lailatul qadri a cikin wannan kwanaki lailatul qadri khairun min alfi shahr Allah ya ce lailatul qadri ya fi wata dubu idan Allah ya taimake ki ya taimake ka kai karaya dare ka samu lailatul qadri a goman karshen nan to kamar fa ka shekara 80 da wani abu ne kana sallah kana ibada ga karban addu'o'i a goman karshen nan Allah yana karban addu'o'i idan an roke shi a cikin goman karshen nan an fi sa tsammani sama da sauran kwanaki da haka ku tashi ku nemi lailatul qadri a 21 23 24 25 kai 29 annabi ce ku nemi lailatul qadri a cikin wannan kwanaki kai duk wanda ya tashi ya sallar dare gaba daya kwanaki goma nan tabbas ya dace da daren lailatul qadri to anan sai ku yi addu'a wa kawukanku ku yi addu'a wa iyayenku ku yi addu'a wa kasuwancinku ku yi addu'a wa kasarku ku yi addu'a wa ƴaƴanku ku yi addu'a wa zuriyarku ku yi addu'a wa rayuwarku ku yi addu'a Allah inganta muku lafiyarku ku yi addu'a Allah kyautata muku dukkan abin da zai baku na duniya da lahira ga baki daya waɗannan kwanaki kwanakin albarka ne kwanaki alheri ne kada mu isa kaci da su ya ubangiji ka datar da mu ka samu cikin masu amfanuwa da waɗannan kwanakin Allah ka samu cikin masu sallah a cikin wannan kwanaki ka azurta mu yin tahajjudi ka azurta mu da yin sallar dare ka azurta mu da raya dare ka azurta mu da yin istikafi ubangiji kuma idan mun yi ka karba Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu ka kiyaye mu da kiyayewarka ka tsare mu da tsarewarka Allah ka sa mu yan aljanna ne Allah ka yan aljanna ne Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka yi mana afuwa Allah ka rangwanta mana Allah ka mu cika da imani wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh